18 ga watan rabi uh, jumadan ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da biyu ga watan mayu shekara ta 2010 wannan shine kasar na ɗaya daga cikin jeren giyar sira annabawiya da za mu fara ainihin yi a yau dinnan insha Allahu ta'ala waɗannan jeren giyar kasusuwa da kake jinsu kuma kake kallon su takin da za mu sanya kowane ɗaya daga cikin su shine sira mu yadda spelling zai kasance da turanci shine s-w-e-r-a-h sira <clears throat> ba s-i ba s-w-e-r-a-h sira a yau za mu ainihin wato ni shimfiɗa ne ko kuma mukaddima ta ainihin wato wannan karatu wadda wannan mukaddima za mu gina ta ne a jikin ɗaya daga cikin littafan da muka sanya shi daga cikin mukarrarat na wannan makaranta tamu wani littafin sunan shi asiratun nabawiyya ahamiyatuha aqsamuha maqasiduha maqasidu dirasatiha tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muhimmancin tarihin da kuma yadda ake karkasa tarihin dan a ji daɗin nazarin shi da kuma mecece manufar karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan littafi takaitaccen littafi ne kwarai da gaske sai dai yana ɗauke ne da ilmomin da ake shimfiɗa ilimin tarihi a kai wato shi wannan littafin asali ba littafi ne na sira ba shi ba yana kawo tarihin ba ne amma yana kawo tsarin da ake bi ake darasin sira ɗin ne a bisa a fahimce shi wato kenan idan ka kira wannan da usulu sira ko qawa'idu dirasati sira diya daidai wato ka'idoji da hanyoyin karatun sira malamin da ya yi shi wani profesa ne mai suna muhammad asulami wanda yake ainihin wato yana bangaren tarihi ne da kuma ainihin wato alhadaratul islamiyya ah, kulliyatu shari'a wa dirasat islamiyya da ke jami'a ta ummul qura a makka allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi ina so in yi amfani da wannan dama in ce dama da daɗewa malaman musulunci sun ba da muhimmanci game da ainihin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka fara ba da wannan muhimmanci daga cikin malaman musulunci su ne malaman farko sahabbai sukan zaunar da 'ya'yansu da ɗalibansu da jikokinsu suna yi musu tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tarihin 'ya'yan shi tarihin matan shi tarihin yaƙoƙin shi da siffofin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama almajiransu da suka taso suka waye gari suka zama malamai su ne tabi'ai su ma suka ɗauki wannan ɗabi'a suka ci gaba da karantar da mutane tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin gaskiyar lamari tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai daidai da tarihin duk wani gwarzo da kake ji ba tare da cewa a cikin gwaraza manzon Allah shine sallallahu alaihi wa alihi sallama gwarzon gwaraza amma shi tarihin shi ya sha bamban da duk wani tarihi na wani irin gwarzo a kowane fage ba dan komi ba shi tarihin shi darasi ne wanda ake tsayawa a yi domin shi ne abin da yake kasancewa koyi kamar yadda ainihin Allah maɗaukakin sarki ke cewa wato ya sanya mana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne don ya zama abin koyi ainihin a gare mu wannan koyi da Allah maɗaukakin sarki ya aje annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zama to babu shakka ba za ka iya koyi da mutumin da baka yi mishi kyakkyawan sani tun daga farkon shi har ƙarshen shi ba ba zai yi kwaikwayi mutumin da baka san irin ɗabi'un shi da halayen shi ba to kokarin sanin ɗabi'un shi da halayen shi shi zai kai ka tumbuko tun daga tarihin iyayen shi da kakannin shi sadda aka haife shi irin al'amuran da suka faru waɗanda waɗannan za su ƙara baka natsuwa akan cewa lallai wannan kamalallen mutum ne malamai da suka biyo bayan tabi'ai sun ci gaba da ba da muhimmanci akan wannan aiki su al imamu abdulrazzaq da su al'imamu malik da makamantansu dukkansu sun yi rubutu ne a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin shi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wai sai ka ɗauko tun daga haihuwar shi ko makamantan haka ba kamar yadda tarihin kowa ma haka yake da mutum zai tambaye ka menene tarihin ka ka ce an haife ni a zaria ne ranar alhamis shikenan ka ba a cikin rayuwata na taɓa tuntuɓe na fasa ƙafa na je likita ya samu bandeji duk wannan menene tarihin ka ne abin da ake nufi da tarihi shine wani labari daga cikin labaran da suka shafe ka a ƙarƙashin haka nan na zo mana da wasu nau'ukan littattafai ne don ku gane irin salon da malamai suka rinka biyu wajen rubutun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin malaman dai da suka ba da muhimmanci na fara gabatarwa ɗaliban tabi'ai waɗanda suka zo bayan su suka fara tattara sunna rubutu dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da karantar da su waɗannan sahabbai da karantar da waɗannan hadisai din duk wannan aiki ne a cikin sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sa'an sai kuma aka fara samun malamai waɗanda suka fara ayyuka domin tattara tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Tirmidhi ya rubuta littafi ya sa mishi Ash-Shama'ilul Muhammadiyya ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi Muhammad wannan littafin ya rubuta shi ne don ya kawo wasu halaye da wasu ɗabi'u da wasu al'amura da suka shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka tun yana faɗin ɗabi'un da halayen har kuma sai ya koma yana kawo wasu al'amura ma waɗanda suka shafi rayuwar shi ɗungurungun ya yake sanya tufafi ya yake sa zobe yaya takalmin shi yake yaya dabbobin shi suke duk waɗannan sun shafi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan littafi na turmizi takaitaccen littafi ne kuma an samu malam muhammad Nasiru al-albani allah ya gafarta mishi ya yi muktasar shama'il muhammadiyya wato ya ɗauki wannan littafi ya yi ikhtisari ya tabbatar da hadisan da suke sahihai ne ya kuma cire waɗanda ba su ainihin inganta ba kamar yadda malam jamilu zainu ya yi kutufun min shama'il muhammadiyya wato wani yanki na daga ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga wani babban malami mai suna muhammad ibn tulun wannan malami da ya tashi shi kuma ya ɗauki wani ɓangare na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce rasailun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila umara wa mulukil alam wasiƙu ko takaddu ko saƙonni da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rinka aikawa ga sarakuna da ainihin dagatai na duniya baki ɗaya dagatai da dukkan masu mulki manya da ƙananan su gashi nan yanzu wannan tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne a cikin wannan littafin za ka ga tattaruwar wasiƙun da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rinka wa dagatai hakimai sarakuna da shugabannin addini hakanan wannan wani malami ne shi kuma da ya tashi sai ya ɗauki wani salo wajen rubutun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ko salon da ya ɗauka gashi cewa ya almisbahul mubi wato fitila mai haske fi kuttabin nabiyil ummi wa rusulihi ila mulukil ardi min arabi wa ajami wato fitila mai haske sallallahu alaihi masu rubutu suwa yake wa annabi rubutu da kuma 'yan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zuwa ga sarakunan duniya na daga larabawa da waɗanda ba larabawa ba malamin da ya rubuta wannan littafi shine al-imamu abu abdullah muhammad ibn ali ibn ahmad al-ansari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya rasu cikin karni na takwas shekarar hijira na da da uku wannan littafin ya rubuta shi ne shi kuma saɓanin yadda wannan ya rubuta ko ya tattaro wasiƙun annabi sallallahu alaihi wa sallam to akwai mutanen da annabin ya tashi ba wasiƙa yake rubuta musu ba a yan aike ake aika musu su sukutun da guda su je su yi ainihin jawabi ina fata an gane to suwaye yan aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama suwaye sakatarorin shi da ke rubuta waɗancan wasiƙu zuwa ga ainihin sarakuna na duniya baki ɗaya da annabi ya aika wa larabawa da waɗanda ba larabawa ba ashe kun ga yanzu wannan wani ɓangare ne na daga sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka dirasa ko darasi dangane da sira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta sha bamban da darasi na rayuwar wani kowane iri domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama rayuwar shi a barkoyi ce sannan aka samu al'imamu tirmidhi ya sake rubuta wani littafi a usafin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama siffofin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayin da a can ya rubuta shama'il wato ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallama anan yana faɗin siffofin annabi sallallahu alaihi sallama dangane da abin da ya shafi halitta da kuma wasu siffofi nashi dangane da abin da ya shafi halayen shi sannan wani malami shi ma ya biyo baya ya ce aljami' li ausafin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-imamu abul makarim muhammad dan abdullahi al-wasiti wanda ainihin aka fi sanin shi da ibnu aquli gashi ya rubuta wannan littafi wannan malami ya rayu ne shi ma cikin karni na ainihin wato bako. siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk wannan salo ne wanda ainihin malamai suka dauka dangane da rubutun tarihi sa'an nan babban malami al-Imam Ibn Hisham da ya zauna ya rubuta asiratun nabawiyya tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka samu malamai da suka biyo bayan shi suka yi ta ainihin gini akan wannan littafi nashi wannan ainihin gashi muhammad ibn abdulwahab ya ce muktasaru siratun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kuma aka samu ainihin wato muhammad afif az-za'abi shi kuma ya ce muktasaru sirat ibn hishamin duk wannan takaitawa ne na sira ta ibn hishamin din waɗannan irin manya-manyan littafai da malamai suka bi suka rinka rubuta su wasu suka zo daga baya suna takaita su takaitawar ta zo ne sakamakon neman a tace mutane abin da ya tabbata a aje ainihin abin da bai tabbata ba amma ga wanda ya tashi jimillar bincike to sai ya tafi ainihin ya bincika abin da kuma yake fatan ya ainihin wato nemo a cikin waɗancan waɗanda ba a tace ba sannan alqabi iyal al shi kuma da ya tashi sai ya ce ashifa bi ta'rifi hukukul mustafa shi kuma wannan littafin ya rubuta shi ne wani bangare ne na tarihin annabi dangane da gano darajojin shi da matsayin annabi sallallahu alaihi wa kun ga anan shi kuma ba tarihi ne daga cewa an haife shi ranar kaza ga watan kaza a gano darajojin shi da martabobin shi don haka wannan littafin ya fi kama da littafin aqida da littafin fiqh menene matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wurin Allah ya matsayin shi yake a wurin al'ummar musulmi ina hukuncin wanda ya zage shi ina hukuncin wanda ya wulakanta shi ko na nakasa shi da rubutu ko da baki ko da menene duk wannan malami ya tsaya ya tattauna wannan magana sa'annan haka al'amarin ya kasance jama'a sai aka zo kuma aka samu daga baya baya al-imam ibn sayyidin nasi al-ya'muri ya zo rubuta littafin asiratun nabawiyya mai suna uyunul asar fi fununil magazi wa shama'ili wa siyar wato dangane da fannoni na yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗabi'un shi da tarihin shi shi ma wannan malami ƙarshen ƙarni na shida zuwa farko farkon ƙarni na bakwai ya ainihin rasu wannan littafi nashi mujalladi biyu ne kuma daga cikin littattafai mafi inganci a wannan fagen domin da kanshi yana aikin tacewa saboda dama malamin hadisi ne to sa'an a wannan zamanin kuwa malaman sunna waɗanda suke bin manhajin salafus salih sun fi kowa rubdugun rubutu dangane da abin da ya shafi tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama wani babban malami da ya rubuta littafin arrahiqul maktum ma'ana wani abin sha mai daɗi wani juice wani narkakken fruit ma'ana kamar gwanta mangwara lemo a hada a rududdige maka su sannan a rufe su a cikin wani abu adananne haka sai ce bahsun fi sira annabawiyya ala sahibiha afdalus salatu wassalam yace wannan cikakken bincike ne dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama malamin da ya rubuta shi shine safiyur rahman al-mubarak fori shi ko wannan malami daga aljami'atu salafiya yake wadda ke kasar ainihin indiya allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi wannan malami alƙalamin shi bai bushe ba ya tashi ya sake rubuta littafi raudatul anwari fi siratin nabiyyil muhtari shi din ne dai safiyur rahman al-mubarak fori shi ma wannan tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne sannan aka sake samun wani abokin shi kuma makwabcin shi ya rubuta ar-rahmatul muhda manzon Allah rahama ce wadda Allah ya yi kyautar take shiryar da mutane ya ce siratu sayyidul mursalina al-muhda wannan ainihin wato tarihin shugaban manzanni ne sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ainihin har sai da ya samu kyauta ma daga ainihin jami'atul imam ibn taymiya wadda ke kasar ainihin india wannan malami sunan shi ainihin wato abdulaziz al-madini da kuma ainihin wato nurul islam shafi as-salafi su ne suka yi haɗin gwiwa suka ainihin rubuta wannan littafi duk game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakanan kuma aka sake samun dai a sheikh rahmatullah abdulghani ibrahim khalil shi kuma mazaunin madina ne ya rubuta littafin al'uswatul hasana manzan allah kyakkyawan koyi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda allah maɗaukakin sarki yake tabbatar da cewa لقد kana لكم في uswatun الله أسوة liman لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا duk mutumin da ke fatan ya je lahira ya haɗu da Allah lafiya kalau in dai yana fatan haka to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dauki manzon Allah shine babban abun koyi to sa'annan sai malam Muhammad Rashid Riba ya zo rubuta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan yana ɗaya daga cikin littafan da aka rubuta a wannan zamani na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake yana da daɗi da kuma sauƙin ainihin karatu sa'annan sai kuma malam ainihin Muhammad ah, al-Khudari shi ko da ya tashi sai ya ce nurul yaqini fi sirati sayyidil mursalina wannan yana ɗaya daga cikin littafan da aka rubuta a wannan zamani kuma malamin da ya rubuta shi yana kokarin taka tsantsan wajen tacewa da tabbatar da abubuwan duk da wasu abubuwan dangane da sira jama'a sai kun ta zilliya da su kuma sun sille maka sun shigo cikin littafinka daga baya a samu malaman hadisi su ce ai wannan abun fau fau fau bai tabbata ba a ƙarƙashin haka ne aka samu babban malamin hadisin duniya na wannan zamani ya ɗauki wancan littafi a siratun nabawiyya wanda mujalladi biyu ne na al'imamu ibnu kafirin ya aikin tace shi sai dai yana cikin aikin ya saurara bai kuma ci gaba ba har ya rasu wannan malami shine malam muhammad nasiruddin albani ya ce sahihu siratin nabawiyya ingantaccen tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce ma sahha min sirati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa zikri ayyami ga abin da ya tabbata game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma bayani akan zamanin shi wa ghazawatihi da lokacin yaƙoƙin shi wa sarayahu da kuma tafiye-tafiye na wa'azozi da annabi sallallahu alaihi wal ilaihi da kuma baƙi da suka rinka towa gare shi lil hafiz ibn kasir ibn kasir ne ya asalin littafin amma bi qalami muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala shi kuma nasiruddin shine ya mai da shi sahih haka to wannan littafi yayi kokarin tace waɗannan abubuwan sai dai kuma kamar yadda nace bai samu ya karasa shi ba sannan har wa yau ibn kasirin yana da littafi wanda ya sa mishi muktasar siratin rasul takaitaccen tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yayi kokarin ka abubuwan da suka tabbata ne kuma yana yana harbe da shure abubuwan da basu tabbata a ciki ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sa'annan sai wani malami kuma daga baya bayan nan ya zo ya ainihin wato rubuta cikakken tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lallai shi da kanshi ya kira littafin nashi da cewa mausu'atu siyar wato encyclopedia ce taska ce dangane da abin da ya shafi tarihin annabi sallallahu alaihi wani malami professor ne sunan shi a Dr. ali muhammad muhammad as-sallabi wannan littafi nashi mujalladi tara ne ya tsaya rubuta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yi kokarin tace abubuwa ba dan komai ba dan saboda irin yadda al'amuran sira jama'a sai da taka tsantsan saboda abubuwa ne wasu an tattaro su ne daga bakin tsofaffi 'yan gargajiya waɗanda kawai labarin suna kawo shi ne yadda kunne ya gaji kaka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka To sannan sai kuma a doktor abdullahi ibn abdurrahman al-khar'an shi ko yace asiratun nabawiyya asiratun nabawiyya wannan littafin shi ma ya rubuta shi ne don ya ƙoƙarin tacewa da tantance wasu al'amura waɗanda suka shafi tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama to daga cikin aikin da ake yi a cikin tarihin annabi ko rubutun tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai kariya da ake yi dangane da irin harbin magana da baƙaƙen ainihin wato ɓatanci da su kafirai suke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen a zage shi game da shi kan shi ko auren shi ko matan shi ko 'ya'yan shi ko a ci mutuncin shi saboda wata magana ko wata fatawa ko makamantan haka shine ainihin wato malamai suke tashi suna rubutu amma a nan banda irin wannan rubuce-rubuce da malamai suke yi wani malami ne aka samu mai suna ainihin wato ah, as ibnu ahmad abu yusuf ya zauna shi kuma sai ya tattaro maganganun orientalist mustashriquna wato malamai na yammacin duniya irin maganganun da suka rinka suna kare martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce difa'u ulama'il gharbi anir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin kariyar da malaman yammacin duniya suka rinka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nan alal aksi wato saɓanin yadda aka saba mustashrikai galibi su suna harin sunan manzon Allah da ɓatanci ne to kuma akan samu wasu daga cikinsu ko kuma wasu daga cikin malaman ƙasar turai su kuma kariya suke wajen yabawa da wasu al'amura to sannan wani abu mai matukar muhimmanci ita ce wannan maganar akwai wasu kafirai waɗanda sun zaunar da kansu ne ko kuma an zaunar da su a ƙarƙashin wasu ƙungiyoyi na addinin kafirci ko kuma a ƙarƙashin wasu ƙungiyoyi waɗanda suke faɗa da tsarin nagarta wajen waɗannan mutane su rinka saka shubuha da rigingimu da ruɗani game da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine aka samu doktor imaduddin khalil ya rubuta littafi ya ce mishi al wasiratun nabawiyya mustashriqawa kafirai daga cikin makiya na turawa waɗanda suke ainihin harin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da habaici da baƙaƙen maganganu da sauransu to waɗannan littattafai jama'a na ɗibo su ne a matsayin misalai akwai da yawa waɗanda an lura na tsatsallake su ban kawo su ba ba don komi ba saboda malamai sun yi rubutu game da sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fiye da hatta tafsirin alkur'ani malamai sun yi rubutu game da sira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fiye da rubutu da suka yi akan tauhidi da aƙida da fiƙihu domin duk wani malami da kaji ya rubuta littafi na sharhin hadisi ne ko na tattara hadisi duk bangaren hidima ce ga sira annabi sallallahu alaihi wa sallam ashe idan har mun fahimci haka da kyau jama'a za mu ga cewa lallai su malaman saboda matsayinsu na malanta sun tabbatar da cewa haƙiƙanin al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine babban abun koyi domin a cikin maganganun shi ne za a ji fassara alqur'ani fiye da duk wani tafsiri da zai fassara alqur'ani a cikin maganganun shi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama za a ji fassarar duk wani fiqh da duk bayanin wani tauhidi ko aqida Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to a cikin wannan takaitacciyar muƙaddima da nake so zan yi mana zan ainihin wato ɗan komar da mu baya nuna mana malamai idan suka ci galibi sira a istilahi na musulunci to abin da ake nufi shine tarihin ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to amma al'amarin ya watsu ya yi faɗi yadda yake tarihin kowane ɗaiɗewa daga cikin mutane ma ana iya kiran shi ainihin wato asira a ƙarƙashin wannan ne malamai suka ainihin ta rubuce-rubuce suna ainihin kiran rubuce-rubucen nan nasu da sira ko asiyar da nufin tarihin wasu mutanen kamar littafin sairu alamin nubala na alhafizun zahabi amma kai tsaye idan malamai suka ce sira ko za a yi darasi game da sira ko kuma mun je mun saurari sira ne to alal itlaqi abin da ake nufi shine asiratun nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wat taslim Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka darasi dangane da ainihin wato sira darasi ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske kuma yana wajaba ga dukkanin musulmi baki ɗayansu da kuma malamai musamman su ainihin wato ba da muhimmanci dangane da sanin ilimin sira ɗinnan da kuma hanyoyin tabbatarwa da kuma tace shi a cikin wannan mukaddima tawa ina so ainihin wato in dan yi yi ne mana waiwaye a dan tafiya ta hanyar jin irin abubuwan da malaman farko suka faɗi dangane da abin da ya shafi darussa game da sira wani babban malami daga cikin malaman farko mai suna aliyu ibn hussein zainul adidina yana ɗaya daga cikin jikokin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuwa kamar yadda al-imam al-khatib al-baghdadi ya ruwaito yana wato ibnu kafirin ya ruwaito a cikin littafin al-bidayat wa nihaya cewa yake kunna nu'allimu maghazi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kama nu'allimu surata min al-qur'ani muna koyan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama game da yaƙoƙin shi kamar yadda muke koyan sira kamar yadda muke koyan ainihin wato sura ta alƙur'ani ma'ana kamar yadda muke koyan karatun alƙur'ani haka muke koyan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to sa'annan sai al-Imam Muhammad ibn Isma'il ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas shi ma wannan yana daga cikin ainihin wato malamai na tabi'ai shi ko cewa yake yi cewa akai kana yuhaffizu abna'ahu maghazi rasulullahi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ya'udduha alaihi yana sa 'ya'yan shi suna haddace tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman al'amuran da suka shafi yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma yana tsayawa yana tattalin wannan abin da suka haddace kai ya zube wa yaqulu yana cewa hadhihi ma'asiru abaikum wannan shine tarihin iyayenku da kakanninku fala tubayyi'u zikraha kar ku sake ku tozartar da ambato ko kuma wannan tarihi na iyayenku da kakanninku domin dukkanin ɗa ya kamata ya san tarihin iyayen shi da kakannin shi domin ya san yadda zai iya gyara al'amarin da yake fuskanta na rayuwar shi wannan magana al-khatib al-baghdadi shi ya ruwaito ta a cikin littafin al-jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami' Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan muka ainihin wato tafi da nisa a cikin ainihin wato wannan littafi da muke cewa za mu shimfiɗa muƙaddima a kai za mu ga cewa mai littafin ya yi ainihin wato ƙoƙarin ya jawo hankalinmu dangane da cewa karatun sira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana buƙata a tsaya ne a yi shi a tsari irin wanda yake na ilimi ba wai tsari kawai irin na sauraren tatsuniya ko kuma tarihi ko kuma wani ainihin labari ba Ya ce daga cikin matsalolin da ya kamata a bada muhimmanci wajen hanyar binciken tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kamata a bada muhimmanci dangane da hidayatul wahayi walistin istindadu minhu cewa wahayi shine ainihin hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya bi ya shiryar da al'umma da kuma irin yadda ake samun fa'idoji daga cikin ainihin wahayi wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar daga shafi na ashirin ne nake karantowa sannan sai kuma khuludun risala wa lil adiyani khatimatiha lil adiyani al sannan yana da kyau dukkan mai karatun tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba da muhimmanci dangane da nazari da bincike akan cewa saƙon da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi saƙo ne na dindindin jama'a ba saƙo ne wanda ya zo ne ya tafi ba ko kuma saƙo ne wanda ya zo ya yoɗe daga bayan babu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan ka sani da cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake shine cikamakin annabawa ƙwanshi kuma shine cikamakin saƙonni wannan zai baka damar ka samu yaƙinin abin da kake karantawa kana karanta abu ne wanda yake na dindindin ba na je kana yi ka ba kana ɗora mutane ne akan al'amarin da yake na dindindin ba abu ne wanda yake bayan baka za a dawo a ce an shafe wannan abin da ka karantar ba kaga wannan zai ba ainihin ka zai baka damar ainihin wato ka zage kwanduwarka domin ka yi nazari yadda ya kamata sannan na uku dini yana da muhimmanci ka gane menene manufofi na addini manufar farko ta addini ita ce a bauta wa Allah maɗaukakin sarki sannan kuma a tsarkake wannan bauta gare shi daga shirka da riya da sum'a da duk wata ainihin bid'a ko son zuciya da za ta shigo sannan abu na hudu da ya kamata a ba da muhimmanci gare shi domin ainihin wato binciken tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ismatun nubuwa cewa annabta aba ce wadda take tsararriya wato annabta wani hali ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi daga duk wani abin da ba shi bai shigo mishi wa hibbullahi lirrasul sallallahu alaihi wa alihi sallama min al fil balaghi anillahi sannan ka ba da muhimmanci game da binciken irin tsarewa da kiyayewa da Allah maɗaukakin sarki wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama daga duk wani kuskure wajen isar da ainihin saƙon da yake daga Allah sannan na biyar salamatun naqal a samu ainihin wato ciro bayanai ta hanya wadda take lafiyayya wato abinda malam yake cewa kada wajen ɗauko tarihi ya zama an yi daidai da masu ɗauko labarai kai ya zama wajen ɗauko tarihin annabi sallallahu alaihi sallama an yi daidai da yadda yara ƙanana ke zuwa wurin sabbin amare domin su jiyo tatsuniyoyi abin da ake bukata shine ya zama duk abin da za ka ciro a wajen bincikenka ya zama ka ciro shi wanda yake lafiyayyen abu ne ingantacce sannan sai na shida birayatul akali ya zama kuma kai da kake wannan bincike da gano tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zama hankalinka ya goge wajen iya ɗauko abubuwa da kuma yi musu kyakkyawar fahimta tare da auna su a bisa yadda ya kamata ka auna su domin kai musu kyakkyawar fassara wannan magana tana ɗaukar ma'anoni da dama idan ba ka da gogaggiyar kwakwalwa za ka samu kanka a halin matsala wajen karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama don haka za ku zo ku ji abu na farko da za ka fara dubawa a tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kai ba tarihin annabi kadai ba da tarihin duk wani wanda yake gwarzo ne a wani fage musamman fage na da'awa mm. abu na farko sai an dubi inda aka haife shi inda ya taso irin mutanen da suka haife shi da irin mutanen da ya taso cikin shi cikinsu sannan yadda yanayin zamanin shi yake game da siyasa game da tattali game da gudanarwa game da ainihin abokan zamantakewa waɗanne iri ne sanin haka shine yake taimakawa kwarai da gaske wajen samar da kyakkyawar fassara ai mini uzuri in ɗan tsaya in yi wani tsokaci wanda rashin sanin haka wato adamu dirayatil akali li aksar shababil al muntasibin ila sunna fi nigeria sababun min asbabi tasharrudihim fi da'wa wa majal amal na daga cikin abubuwan da suka tarwatsa ɗaliban ahalis sunna a najeriya shine rashin lura da irin wannan abu shi kullum in ya tashi zai auna duk wani wanda yake jin labarin shi ko yake son ya sadu da shi ko yake son ya tarihin shi yana aunawa ne da yadda shi tashi a take kawai ko kuma ya auna da yadda shi yake misali ɗalibi ne a sokoto iyakar abin da yake yana zuwa ainihin wato coe ne wato college of education idan ya je ɗauko laccar shi ba shi da wani abu da zai sai zo kwance shi nazari ya bacci to duk sanda ya ɗauko wani malami a ƙasar yana so ya mu'amala da shi sai ya ɗauka shi ma malamin nan haka yake baya yin aikin komai na haka duk sanda ya ga dama sai ya buga mishi waya idan bai dauka ba sai tura mishi tek sai zage shi cewa yana wulakanta mutane eh, aikin me yake ba abin da ya kamata yake nan ba tunda yana zaune ne kawai ba wani abu da yake yi abin da shi yake surantawa shine yaya tashi rayuwar take to wannan yana daga cikin gidadancin da kullum yake hada ɗaliban ilimi a ƙasar nan da malamai don haka yau sai ka ji wannan ɗalibin yana gaban waɗannan malaman gobe sai ka ji ya ɓata da su ya tsallaka ya koma can jibi sai ya tsallaka nan gata sai ya tsallaka nan nan da kwana bakwai sai ka ji ya yi declaring wato ya yi shela kanshi a matsayin kai shi ma da ya zama malamin kanshi kawai da ya shigo shi ma sai al'amura su rikice mishi waɗanda za su biyo bayan shi shi ma sai su fara ainihin zargin shi da kaza da kaza da kaza saboda haka tarbiyyar take to yana daga abin da ake buƙatar hankali ya yi aiki a nan dukkan mutumin da za ka auna shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi an haife shi ne a wani gari wanda garin a tsurkukin tsakankanin duwatsu ne ta duk inda za ka shigo garin sai ka hauro wani babban dutse ta duk inda za ka fita garin sai ka haura wani babban dutse wato gari ne wanda yake da wahalar rayuwa kenan gari ne wanda yake da yanayin zafi gari ne wanda lokacin sanyi kuma zai iya ɗaukar sanyi saboda irin waɗannan duwatsu sannan gari ne wanda yake mutane ba za su cika kai mu'amalolinsu a wannan irin yanki ba saboda irin wannan halin da garin ya samu kanshi a ƙarƙashin wannan za ka samu mutanen garin suna da jufufi suna da bushewa suna da gidadanci ba don kuma ba saboda yawan saduwa da wasu baƙi da mutanen wasu nau'i ana huɗa yana kawo wayewar kai da gogewa to sai aka haifi annabi tsakiyar waɗannan mutanen masu kaushin hali masu baƙan magana da ashar masu bautar gunki waɗanda akwai 'yan daba da 'yan ta'adda a cikinsu sannan ita kanta gwamnatin zamanin gwamnati ce ta kama karya babu wani wanda zai tashi yin zalunci wani mai hankali daga cikin sanatocin gwamnatin ya ce kaza bai kamata ba a zo a tattauna a majalisa sai dai ƙara ingiza wutar wannan zaluncin Allah ya aiko salihin bawa managarcin bawa a tsakiyar waɗannan mutane don ya gyara su gyaran kuma ya fantsama ya kai ko ina a bangarorin duniya ya kake tunanin waɗannan mutanen za su fuskance shi to kai kuma sai Allah ya sa kai ustazu an haife ka ne a tsakiyar anguwar malamai ko anguwar alƙalai ko anguwar limamai waɗanda suna da hankali sun iya ƙur'ani sun iya fiƙihu dattawa ne masu nazari don haka in kaga irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake mu'amalantar wasu al'amura a wasu yanayi sai ka fahimci cewa haƙurin nan da ake cewa yana da shi ko yana da shi saboda kai baka taɓa tunanin cewa akwai wata rayuwa mai kaushi banda irin rayuwar da ka taso gani kake shi ma annabi ya tashi ne tsakanin manya-manyan limamai da malamai da manya-manyan alkalai ka manta cewa annabi sallallahu alaihi sallama an haife shi cikin mutanen da wani ya shekara arba'in da yadda giya ta sake shi tsabba in ya sha ya sha ya sha yana tashi bacci ji ya watsake sai sake zubawa ya sake tuntsirewa har ta waye gari ta zama giya da buguwa ba ta hana shi noma ba ta hana shi kasuwanci saboda giyar ta riga ta zama mishi jiki to kan an haife ka cikin limaman da yake gaba ɗaya babu wanda ya taba ganin giya ma an haife ka limaman da wani saboda imani da tsarki yana ganin motar tasi ma motar 'yan iska ce ba zai shiga ba tasi da aka yi mata fenti yana ganin haramun nema ya shiga saboda tsaba tsarki da ɗaukaka to an haife ka tsakiyar mutane irin waɗannan to ba daidai ba ne ka rinka suranta kowa ma haka ya taso wato ne mana bayani ne dangane da amfani da gogewar hankali a wajen abin da ya shafi ainihin wato nazarin tsira lallai sai ka ne kana amfani da irin waɗannan in ba haka ba to za a iya samun matsala to mutumin da ya zauna ya nazarin sira a bisa waɗannan gaɓoɓi guda shida gaɓar farko ita ce ya dubi yadda wahayi yake san cewa kuma wahayi nan ne maɓuɓɓugar shari'a ya gane cewa daga cikin siffofin da saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da su shine akwai siffa ta dawwama dindindin sannan da tabbatar da cewa daga kan shi babu wani wanda zai sake zuwa da wani saƙo da kuma gano cewa manufofin addini shine a bauta wa Allah shi kaɗai bai da tarayya sannan a gano cewa lallai annabawa tsararru ne don haka annabta ma wani hali ne tsararre sannan kuma a san irin matsayin da Allah ya kai annabi na tsare shi daga kurakurai wajen isar da ainihin sako sannan a san cewa duk abin da za a ciro a kawo wa jama'a a yi nazarin shi sai ya tabbata cewa wannan abin daidai ne sannan a rinka ana auna al'amura da hankali da kuma ainihin nazari kyakkyawa duk sanda aka karanci tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama irin wannan tsarin to za a ga cewa lallai an fito da sakamako wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai da gaske to sai kuma yayin da ka bi waɗancan matakai wajen karatun sira to ga kuma matakan da ya kamata ka bi wajen karantar da ita da wa'azi da ita da yaɗa ta da aiki da ita na farko dai tukuna ana so ka dubi dukkatu fi qira'atil waqi' allazi alayhi nas idan ka karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka zo za ka auna mutane da yadda rayuwarsu take to sai ka tsaya ka natsu kwarai da gaske don ba haka ba sai a samu tufka da warwara misali jama'a yanzu abin da yake wahalar da matasa a yanzu wannan qur'ani da ke hannun mu su abin da suke gani haka Allah ya saukar da shi jumlata wahida tare da cewa mafi yankin su sun karanta qur'ani sun iya tafsiri amma sai suka gafala sun san cewa qur'ani ba jumla ɗaya Allah ya saukar da shi ba amma sai ka ji mutum ya ce me yasa ba za a tashi yanzu a yi kirarin jihadi ba bayan ga ayoyin jihadi burjik a cikin alqur'ani Allah ya ce a yi jihadi amma fa shi wata biyu da suka wuce ne ya fara da'awa ko shekara uku ya manta kafin waɗannan ayoyin su sauka ga annabi sallallahu alaihi sallam sai da aka shekara goma kuma ba wai daga cikar shekara goma ne aka ce to a tashi a jihadi ba sai da wani hali ya hukunta haka na hijira da kuma cewa har yanzu hijirar ba ta gama biyan bukata ba domin har yanzu an bar garin amma ana wulakanta musulmi an hana musulmi su kai ga ɗakin Allah ana zalunci da makamantan haka sannan kuma bai lura da cewa sai da aka zauna aka tarbiyanci imanin mutane yadda mutum zai iya sadaukar da kanshi a kashe shi da dukiyar shi da komai nashi don addinin ya tsira sai da ainihin aka yi tarbiyyar mutane game da yaya za su yi su ainihin wato iya hatta tsai da saho a wurin tayar da jihadi duk shi bai bi waɗannan matakan ba kawai da ya tashi sai ya buɗo suratul amfali Allah maɗaukakin sarki ya ce kaza. sai buɗe suratul safi Allah ya ce kaza to yanzu kun ga anan bai samar da dukka ba su yi qira'atul waqi'il ladhi alaihi nas abinda ake nufi da dukka jama'a anan shine yaya zaka auna rayuwar mutane ɗin a yanzu da kuma yadda ainihin wato rayuwar wahayin ta sauka ba wai zaka rinka ɗibo ayoyin bane kana wa mutane sai kana kana lura da tarihi shi da aka saukarwa yaushe ne waɗanne matakai ne aka kai sannan dubi giyan nan rana ɗaya ba a haramta ta ba amma Allah yana jin tsoron wani ne Allah yana da wasu dattawa ne da za su zo su ce mishi kayi gaggawa ba ruwan Allah da kowa amma Allah maɗaukakin sarki yana da sunnar shi da yake bi ɗaya bayan ɗaya wajen shiryar da 'yan adam mutum ne kamar yadda kuka ji mun ce wani ya shekara arba'in yana shan giya giya ta zama kamar ruwan alwala a ƙasar hausa duk inda ka je a ƙasar hausa za ga an aje tulu ko buta ko randa an aje mata moɗa ma'ana duk sanda kake jin kishi ga ruwa nan ka sha fi sabilillahi ne fi sabilil adati ne ga dai ruwa nan sai da giya ta waye gari ta samu wannan matsayin a cikin mutanen nan mutum in ya samu kuɗi zai zo a dafa giya gaba ɗaya a shanya kuɗin da shi in ya samu kuɗi zai bi a aje tuluna gaba ɗaya a anguwar a rinka cika su da giya kowa yana sha fi sabili shaidani don kowa ya shaida na kasuwa taiwa na kyau mutanen da suka waye gari haka zai yi rana tsaka a ce a zo a ce musu ginin ba kyau to shi yanzu ba zai bi wannan matakin ba in ya taso ya ga mahaifin shi na shan giya shekara arba'in da ta wuce sai ce shi kuma ya zama ustazu a yau to nan da kwana biyu dole uban ya daina shan giya ko kuma za a yi bala'i saboda ga ayoyi sun haramta giya madadin ya dubi waɗanne matakai ne Allah ya bi to shi kuma waɗanne matakai ne zai aiki da su domin su matakai da Allah ya bi ba ka'ida ce akan cewa dole sai an bi su wajen shiryar da mutum ba amma matakan principle ne ka'ida ce aka koya maka ta cewa akwai abin da in ka tashi ba za ka tunkare shi kai tsaye ba sai ka tafi mishi a kaikaice da sahabbai ne matasa guda biyu ko uku suka musulunta da suka musulunta sun san gunki da uban suke bauta ba kyau madadin su tashi su rugurguza gunkin in sun yi haka ba abin da zai faru tashi hankali ba a kawai su bar gidan sun bar gidan kafirin banza kafirin hofi amma haka suke so so suke shi ma uban ya shiru ko sai suka ɗauki mataki kullum yawa ya waye sai uban ya binkin wanka ya shafa mishi mai ya shafa mai hoda da turare ya yi mishi ado tsaf sannan sai faɗi sai ya sujuda ya nemi tabarriki sannan sai ya fita ran nan sai ayan suka ce to abin da za su yi za su nuna wa baba kuskuren wannan abin da ike yi a hankalce amma ba za su nuna mai da ƙarfin tsiya ba da suka tashi bayan uban ya wa gunkin wanka da shafe-shafe da ado da komai ya sujuda ya nemi tabarruki da sa'a ya fita sai da suka tabbatar ya tafi sai suka ɗauki gunkin nan a yadda yake sai suka je suka samu bola sai suka kwantar da shi a cikin bola sai suka da suka ci gaba da harkokinsu ya zo fagab fagab yana ta faɗa wa ya ɗauke mini Allah na wa ne ne wa ɗaya ya gama faɗa ya yi ta cazawa anguwa sai ji labarin ai Allah shi yana can a kwance a cikin bola to ya aka yi waje ya je ɗauko shi ya lallashe shi ya share shi ya share shi ya yi sujuda ya tuba haka suka yi na ɗaya na biyu na uku da ya je ɗauko shi a bolan da ya ɗaga ya sai dankara shi da ƙasa ya ce na gane kai ma aikin banza ne ba ka iya kare kanka kullum sai a ɗauke ka a jefar da kai a bola ba ka iya tare kanka to ba ka da amfani gare mu yanzu kun da waccan a ina ne suka samu wannan umarnin cewa su yi haka babu amma ƙa'ida ce suka ɗauka ta bin a hankali har kai da kanka ka gano kaza ba daidai ba ne ku dubi matakan da Allah maɗaukakin sarki ya bi dangane da giya ya fara nuna cewa asalin giya tukuna asara hatsi ce duk manomi ku ya san daraja hatsi to ya fara cewa kuna ɗiban inabi kuna ɗiban hatsi kuna mai da ita kaza to yanzu an ɗan fara kaɗa tuta cewa asara ce aka fara dawa aka sake dawa ana nuna cewa e lallai kam tana da ɗan amfani saboda tana da riba tana da vitamin a cikinta tana da menene tana da menene aka sake towa aka ce ai giya babu shakka babu wani alheri dangane da mutum ya sha ta lokacin sallah ya kusa to daga ƙarshe bayan an gama gamsar da su da waɗannan abubuwa waɗanda na farko an fara ne da abin a tattalance aka sake biyo abin a tattalance sai aka biyo abin a ibadance sa'an nan sai kuma aka zo aka nuna cewa abin ma babbar musiba ce domin ya yi daidai da mai bautar gunki da mai tsafi da ɗan caca da kaza shikenan daga lokacin aka hana su amma hatta wajen hanawar Allah ya yi amfani da kalmomi Allah madaukakin sarki bai ce giya aikin banza ba ce giya sai ya biyo rinka nuna kalmomi waɗanda duk wanda ya nazari zai ga duk abin da aka faɗi ya yi daidai da ainihin ita giya ɗin ƙarshe sai ce fa hal antum huni, ko a shirye kuke ku bari sai suka ce eh mun bari aka ɗibo giya aka yi ta kwararar da ita akan tituna me yasa ba a zubar da ita a cikin kwata ba aka ce saboda duk wanda ya ji an zubar da giya a kan titi to ya san yau ba lafiya garin mu zai tambaya me ya faru sai a ce mishi ai an hana ta a nan yanzu wannan irin girasa da ake neman kai da dukka wajen gabatar da waƙe in mutane zuwa ga abin da ya faru da ina tabbatar muku da cewa shi ya saka matasa tun daga najeriya har ko ina na ɓangarorin duniya a yau a cikin hayaniya don shi duk inda ya buɗe aya sai ji allah maɗaukacin sarki ya ce ai faman sha a fali wa man sha a fali ya ba zai dubi gaba da farko da ƙarshen ayar ba sai danno ayar ya ce ba dai na gaya muku gaskiya ba dama allah ya ce wanda ya so ya kafirce ya kafirce wanda ya so ya imani allah yana da wuta sai gaba in ya ji kun wani taro akan maganar sai ce to kun tabbata kafirai ya ma daina zuwa sallah masallacin na ga sai wayi gari rubi an shi kadai ne musulmi na biyu al-ihata bi hadha al-waqi min khilal mutakhassisina la mutahammisina fa hasab malam yace dole ne in aka tashi duban wannan irin yanayi wanda al'umma suke ciki a sami mutanen da suke gobaggu ne game da sanin rayuwar jama'a sai ce la muta hannu ba 'yan hamasa ba ba 'yan zafin kai da ɗumin kirji ba ba 'yan hil ba ina fatan an gane ko kun fahimci wannan maganar ma'ana in aka tashi za a auna menene abin da ya kamata a yi yanzu kuna zaune kuna sallah a masallaci sai aka zo aka ce za a rufe masallacin za a rufe masallacin za a yi kaza yanzu sai cewa za su kowa ya je ɗaure rawani kowa zai sawo magogi a aljihun shi da qur'ani mai zai a zuwa zauna ita karatun qur'ani duk a markaɗe ma a cikin masallacin mu shahada to su ne kenan to amma abin da ake bukata so ake yi wajen auna wannan waƙi'in a sami mutakhassisi na ƙwararru waɗanda za su ga a lokacin da ya dace a yi a shiga cikin masallacin a zo a markaɗe ku na in kun shiga cikin masallacin za a zo a markaɗe ku amma in kuka ce to shi kenan kun janye jikinku daga cikin masallacin sai ku ga an fasa zuwa rusa masallacin ashe ba masallacin da ma ake son rusa ba ko ake son hallakawa ashe kenan ana buƙatar dangane da auna yaya tarihin nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faru to yaya ta mu rayuwar take ya zamu ma auna abubuwa to sai an samu mutane gudu ba wai masu ɗumin kirji ba malam yace salisan na uku tahlilul waqi bi dukka wa mawdu'iyya sannan duk abin da yake ya faru din a tsaya a warware abin keke da keke a iya gano yadda yake sannan kuma a dubi yadda maudu'in yake don galibin abubuwan da suke faruwa jama'a fa ba su keke da keke dodo da yadda suka faru a zamanin annabi da balle ka ɗauko irin yankin ɗin kai tsaye kalabka a nan ko kun fahimta jama'a dole ne sai an yi tahalili a tsaya a dubi na'am annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya girgiza gumaka ba ya zo yana zungurar su daina wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa sai ka ce to yanzu wannan aya da wannan hadisi dalili ne akan wajibi duk matasan garin nan yau su tashi duk inda gunki yake aje a rushe shi da haka aje wannan mata mai rufaffen ido a gaban kotu aje a rusa ta aje wannan da take kofar faculty of law a rusa ta aje wannan mutum mutumi da aka sa a runabout aje a rusa shi wannan hoton yan mata da aka sanya a jikin signboard aje duk a buge su duk gaba daya saboda ga hadisi manzon Allah ya yi aiki da aya dole ne yau a rusa gumaka yau ba zaman lafiya a garin mu a nan kun ga na farko ba a tsaya an yi tahlilin waƙi in annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya kai shi da yin wancan abin ba rana tsaka ya tashi wannan sai da ya ci garin makka da yaƙi abu na farko da ake so ka gano kenan shin kai ka ci garin ku da yaƙi ne garin ya zama ƙarƙashin hannunka kun ba a hallala ba ba a warware yadda abin yake ba na biyu sai an sake duban waƙi'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama san da yake rusa gumakan nan yana tunanin wani abu kuma zai biyo baya to kai kuma fa kana rusawa ne kana tunanin wani abu zai biyo baya don haka kana rusawa sai ka kashe wayarka sai ka tafi tsafe ka je ka zauna ka yi gudun hijira A ah, ya ashe <laughs> ga abin ba da ne ko kun gane saboda haka wannan yake nuna lallai ne a tsaya a yi tahalilin waƙe din da dukka sannan sai mai maudu'iyya a dubi da abin yake ya yi daidai da junan shi kuma menene zai kai ya komo waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata a rinka aunawa wajen aiki da ainihin tarihi din sannan sai kuma tafsirin wa tahlilu ahdathi sira wafqa al-manhaj al-ma'rufi al-islami duk wata gaba da aka karanta na tarihin annabi sallallahu alaihi da duk wani abu da ya faru da rayuwar annabi sallallahu alaihi a tsaya a fassara shi a bisa yadda ya kamata ya faru a tsaya a hallale shi a bisa tsari na ainihin wato ilimin addinin musulunci misali yanzu sai ka koma bayan gari sai ka ce ka koma kana halwa haka tambaye ka sai ka ce ya manzo Allah ya halwa sai a ce gaskiya ne amma manzon Allah ya yi halwa ne a irin wannan halin da kai kake ciki dole sai an dubi yaya ne za a rinka duba a hadas din shi ya yi halwa ne a lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya rinka ɗauke shi yana kai shi bayan gari ya zauna yana tunanin wace hanya za a ɓullo wannan rayuwa da muka samu kanmu kai kuma yanzu daga cikin musulmi ne za ka janye jikinka ka je ka zauna ainihin a wani daji ko kuma a wani ƙauye kwana uku ko kwana hudu ba ruwanka da kowa madadin ka zauna ka karantar wanda cikin karantarwar da wa'azin da za ka yi a cikin kwanaki uku ɗin nan zai haifar da shari'a da gyaran ƙasar da waccan halwa ko da ibada ce ladanta zai taƙaitu ne akan ka kadai to dole ne dukkan ahdas idan suka faru to dole sai a rinka tsayawa ana dubawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji cewa ƙasar rum ta ci ƙasar farisa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya murna ya farin ciki da haka ma'ana manzon Allah ya yi farin cikin wani kafiri ya ci wani kafiri to kai yanzu ba tare da lura ba sai a ce maka ƙasar rasha da ƙasar amerika sun buga yaƙi amerika ta yi nasara a kan rasha sai kai ta murna baka dubi yadda a hadas ɗin suke ba a can abin da ya rinka faruwa marasa addini wato maguzawan makka sa abu jihar da abu lahadi su ne suke zuwa suna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Da 'yan uwan can masu bautar wuta suna buga fada da 'yan uwanku masu addini kuma masu bautar wutan nan sai sun yi nasara akan 'yan uwanku masu addini don haka da labarin ya iso wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa masu addinin kiristanci sun yi nasara akan masu bautar wuta sai manzo Allah ya farin ciki da wannan irin nasara to yanzu ka ga abin idan baka tsaya ka kalli wannan ba yanzu kai da ka ji amerika ta ci kasar rasha sai ka hau murna baka san kuma menene ita kuma amerika take wa musuluncin ba ba tare da ka dubi wani sababi ne ya kai da annabi ma ya tsaga kai ya wayoyi wancan fada ba sai dan kafirai sun ja hankalin abin sun mai da abin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama mai addinin sama kiristoci masu addinin sama don haka sai suka hada su tare su kuma masu bautar gunki su kuma masu bautar wuta nan ma sai suka sake haɗa junan su tare wannan abin da yake nuna mana jama'a yana nuna mana sun ɗauki abin ne a siyasance ko sai annabi ya bi su a siyasancen shin ko kai akwai irin wannan waki in gare ka idan babu irin wannan waki in to kana bukatar ka tsaya ka domin fassarar yaya abin naka yake yaya nasu yake sannan mabuwar. تحديد موقع الاقتداء من مسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد wuraren kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin tarihin shi da aka ce a kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin tarihin shi idan annabi sallallahu alaihi wa sallama dogo ne yana son ya riga inci hamsin in ya zama kai kuma gajere ne idan ka ce to yanzu za ka kwaikwayi annabi don haka inci hamsin ne rigar shi kai ma inci hamsin za a ɗinka maka ya za ka zama za ka zama kamar bakuwar tabara haka ne ko ba haka ba a shekun da dole ne ka gane ya ake nufin kokon annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sanya datsattsun tufafi to dogo ne kai da gero ne kai wada ne kai kowane iri ne kai kai ma sai ka datse tufafinka amma ba za ka ce sai ta kirga inci nawa ne tsawon rigar shi kai ma haka za ka sa inci nawa ne faɗin hannun shi kai ma haka za ka sa in ka samu haka kuma za ka wayi gari daga ƙarshe sai a ga ba kullum kake da shi ba na ɗaya kenan na biyu wajen ƙayyade da ƙeƙe da ƙeƙe ina ne ya kamata a koyi da shi ina ne bai kamata a koyi da shi ba ina ne ya halatta ina ne ya ba? ina ne ya kamata a koyi da shi abubuwan da suke ja'izai ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sha'awar kabewa sai kai ma ka zan kana sha'awar kabewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sha'awar zuma kai ma kana sha'awar zuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana ainihin sha'awar fararen tufafi sai kai ma ka zo kana sha'awar fararen tufafi waɗannan duk abubuwa ne waɗanda ya yi daidai in ka kokoye shi akan haka amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya auri mata tara sai kai ma ka ce za ka auri mata tara kaga anan haramun ne ka kwaikwayo shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana daga cikin ainihin wato darajojin shi idan mace ta zo tana son shi ya amince to shikenan amincewar shi shine auren shi da ita kai kuma yanzu kana ustazi ko malami ba wa'azi sai wata ta zo ta ce ustazi ina son ka daga to shikenan je ki gida daki na uku din nan dama an gyara wasu je yake kawai wasu lokaci to ga amarya nan an samu me yasa haka annabi yake yi sai a ce a'a ba ba ka izinin wannan ba kun ga ashe dole sai a gane a ina da ina ake koyi da shi a ina ne ba a koyi da shi a ina ne ya wajaba a koyi da shi a wajen aƙida a wajen sallah a wajen azumi a wajen zakka nan kuma dole ne iya abin da ba za a ƙara ba ba za a rage ba ashe kun da dole ne a haddade a cikin tarihi ina gama karanta tarihin aka cire fiqh sura wani fiqh ne ake fa'idanta dole ne a tsaya a fitar da cewa to nan ya dace a koyi da shi nan ya wajaba nan bai halatta ba nan kaza nan kaza nan kaza dole ne a yi irin wannan abubuwa ko kun fahimta jama'a rashin wannan kayyadewar jama'a kamar yadda kuka fara fahimta daga bayanai na sun haifar da bidiyo'i masu dimbin yawa yanzu zai ga mutum ya matsa sai ya bayyana yana da wata karama dalili sai ce saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da mu'jiza to kuma duk wanda yake bin shi dole ne shi kuma a same shi da siffar karama babu inda aka faɗi haka ba inda aka ce yana daga cikin biyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a same ka sai kuma kana da mu'jiza ko kana da wata karama ba inda aka faɗi haka karamar nan kuma ka yi tunanin dole ta zama min khawariqil ada daga cikin abubuwan da suka saba al'ada kaga ka jefa buhu sama ka hai kana tashi flying mat a ga cewa kana ainihin wato tafiya akan ruwa a ga cewa kana kiran tsuntsaye suna kewaye ka kuna zuke duk wannan ba shi daga cikin abubuwan da aka ce maka kai koyi da annabi ko annabi dauda ko annabi musa ko makamancin haka ka jefar da kwajirinka ya zama ainihin miciji ka tarwatsa makiya a ce ai mata ta bayyana ka zo za ka yi magana da tsuntsu ko kwado ko wani fitifiti ko makamancin haka duk wannan fa ba shi daga cikin abubuwa to kun ga dole ne mutane su san ina ne da ina ake koyi ashe wannan aiki ne akan kamalami don nan muna magana wajen karantarwa ne karfe zo ka bude wa mutane cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sai mun yi shi dole ne ka rinka nuna wa mutane a ina ne da ina ake koyi dole ka rinka haddadewa dan ba haka ba za a samu over fahimta za a samu fahimta wadda ta zake sannan kuma sai malam yake cewa ma'rifatu marhala allati tumassilu halatul ibtida da kuma sanin matakai yanda su ne matakai ko kuma su ne halayen da ake kwaikwayon shi sannan sadisan bayanu kayfiyati liqtida min khilal duruf al burushin allati alaiha an-nas wa tabi'atu aqdar at-tabayyun su'udan wa hubutan to sa'an nan kuma ga wata babbar magana jama'a idan ka zo za ka ɗora mutane dangane da kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka dubi halin halin su mutanen da kake nunawa wajen ƙarfin kulasu da addini da kuma raunin kulasu da addini mutane ne ka je ka same su kana karantar da su yan sanda ne a barikin yan sanda sojoji ne a barikin sojoji kana zuwa sai ka ce waɗannan ku duk yan bid'a ne duk kun aske gemu saboda haka abu na farko ba zan dawo a ci gaba da karatun nan ba sai nan da wata uku kowa sai na ga gemun shi tukuna ya fito ba tare da yayi wata ma ba sannan za a ci gaba da karatu kaga anan baka dubi halin da suka samu kansu ba sannan baka dubi yadda suke ko da hukumar da suke wa aiki ta bari su bar gemu wani ƙarfin kular shi da addini kuma ba zai sa ya aje gemu ba a mata ne ka zo za ka karantar da su tana zuwa sai ta same su dukkanin su baki ɗaya sun yi jambaki da gagar sun sanya warawarai da mundaye kowace ta fesa turare ta zo ta yi zama na muƙami saboda ita ce ha excellency matar gwamna wance ba ita ce ha excellency matar minista ne a ita ce ha distinguish matar sanatawa ne duk baki ɗaya suka zo suka taru ana ƙanshin jan baki da gazar da abubuwa kana zuwa sai ka ce waɗannan duk fasikai ne in na kalle kuma imani na zai ragu sai ka fita sai kuma aka zo ka same su duk da sunan sun sanya hijabi amma babu niqabi sai ka ce to ai kallon fuskar mata haramun ne dan haka yanzu in dai kuna son ai wa'azin nan a kawo labule a sa tsakanin ni da ku ku rinka ji na ta ka wannan ba shi daga cikin matakaiya na shiryar da su a bisa hasken sura annabi sallallahu alaihi wa sallam. annabi in yazo yakan tambayi mutane da yadda suke sai ya mu'amalance su misali yanzu mu suna da ba mu yadda da burkusai ba ba mu da burkusai ba amma yanzu kana zuwa ƙauye ana cewa ai ga shek jafar mahmud adam ai ga shek albani ai ga shek gumi ai ga shek kaza wani yana ganin ka sai da ya durkusa to in ka ce tashi tashi tashi da ne mutumin banza to shi kenan ka lalata harka gaba ɗaya baka gyara ba amma fa kana da dalili hadisi ne sahihi sai aiki da shi annabi yana tafiya sai suka haɗu da mu'azu bin jabal sai annabi ya ga mu'azu mu'azu daga ne yace ai na yi tafiya dai kaza kaza sai mu'azu sai durƙusa sai manzo Allah yake ma ya haka tashi ai da zan sa wani ya wani sujuda da matar aure nace to ya mijinta yanzu kai hadisi ne kai aiki da shi lafiyayye ba matsala amma matsala ita ce ne baka lura da karfin addinin mu'azu bin jabal da annabi ya gani da kuma karfin addinin wannan ba da ko da limamin kauye ne wallahi ne akwai ƙauyen da naje muna tsaye da wani da ya jira da yaran mutanen ƙauyen ya ce musu ai limamin ƙauyen ne sai gani kuma limamin ya haife ni da ni da wanda yake ba shi labari ya ce musu liman ga wane wane wane wane wato kabbara ya kawai sai tafi juda ba wai sujudu shukuru ba fa juda ya tafi gaba da ya je sai ya saurara haka ya aje kansa a ƙasa yana kai alhamdulillah mun kan yi alhamdulillah mutanen da muke bin a sama a rediyo yau ba su a gaban mu ba sha Allah ina fata an gani to muka godiya muka godiya daga baya muka tashi ruwa muka je har gidan liman muka gaishe shi yayi ta jin daɗi yayi ta jin daɗi to yanzu da a wanda ta yado a cikin matasan garin to yanzu sun matasan sun haɗu da mu ba za su burƙusa mana ba to ina son ku gane irin waƙe in hadisi ne za ka karanta sahihi amma in ka tashi tabbaka shi da wajen mu'amala sai ta dubi yaya ƙarfin ya yaya rikon addinin wane yake da yadda annabi yake wa sahabbai an umar Allah ya kara mishi yarda al-imamu abubakar ibn abi shayba ko abdurrazzaq ko bai haƙi sun suka rawaito wannan asarin na shi nan a cikin bulugul maram mai ta'liqin hamidul fiqi Allah dan umar suka yi sallah da wani mutum sai ga mutumin yana riga yin ruku'u da sujuda ana idar da sallah sai kama mutumin nan yana duka yana duka yace to sake sallah la sallaita wahdaka wala bi imamin da kake da wuta kai dai baka yi sallah kai kaɗai ba kai kuma baka kwaikwayi liman ba to ne faru mutumin sai sake sallah yanzu sai kuka yi sallah da wani sai kaga ba shi ne yana sallah tsakajen kuciya ko yana riga liman ana idar da sallah ka kunin shi ka rinka maka shi da ƙasa kana duka ina za a ƙare a police sun za a ƙare kuma masallaci ya hargitse wannan yana daga abin da duk inda ka ga an ce masallacin ahlus sunna ana rikici hadisi ne zai hada su rikicin abin mamaki hadisi ne ya haɗa rikicin amma ba asalin hadisin ba shine nazariya ce suka yi wa hadisin sai suka tabbaka nazariya akan insu. ba tare da sun tsaya sun yi wa hadisin kyakkyawar fahimta ba sannan in wajen mu'amalantar mutane ce ba su dubi yaya mutane suke ba wajen ƙarfin ko raunin su wajen kula da addini ina son ku kiyaye wannan yana daga cikin babban matsala jama'a ku tsaya ku auna wannan da kyau lallai yana daga cikin kurakuran da ake yi yanzu ka tafi abuja za a ga manya-manyan mutane kyamar ustazai suke masu matsakiyar irko da addini dalili akan haka yana komawa da abu ɗaya ne tsab ne suna cewa waɗannan ustazan ba sa compromising ba sa sassautawa kuma sassautawar gaskiya ce ba don komi ba a wannan halin mutum da ya tashi an saka shi ya yi makarantar mission ta primary ya yi makarantar mission ta secondary ya tafi ingila ya je karatu yana dawowa an ɗauke shi ya zama shine darakta kaza ya waye gari ya zama shine kaza shine kaza tun da yake bai taɓa zama da musulmi wata uku ba to sannan sai zai ɗauko ka wato bambancin kai da shi kamar tsakuwa ce fa da ainihin tarin dala da gauran dutse to sai ka zo kake tunanin duk abin da ƙwaƙwalwarka ta iya ɗauka ai dole kwakwalwar shi ta iya ɗauka don mu don kai musulmi ne ai shi ma musulmi ne a'a a nan ba haka za ka auna ba kai malami ne shi kuma ba ma ɗalibi ba ne gama garin musulmi ne kawai fata ake yanzu ma ya fara sallah tukuna ba irin ku ba to wannan tabayyun din da ba a aunawa kawai ake auna cewa shi ba musulmi ba ne ni ma musulmi ne tun da muka iya haka da yasa ba zai ba ka je ka ɗiko ayoyin zakka kana zuwa ka maka miji ka ya zama kafiri zai shiga wuta tunda baya zakka shi tukuna ma bai san zakka wajiba bace ko ba wajiba ce, don yana ganin dan ne zai je wahala ya samu kuɗin shi san da yake neman kuɗin ko malamai da limamai ina ruwan ku da shi ashe a yanzu in ka zo ba zuwa za ka da waɗannan ayoyi da hadisan zakka ai za a zo yau mai huma alaiha yau maka za ka za su zama maciji? ana maluka ana kanzuka duka waɗannan hadisai gaskiya ne amma sai ta iya yaya ake hallale su da gargadon kula shi da addini da rashin kula shi da addini wallahi ina gaya muku wannan shi ne tarwatsa da daga al'amarin matasa za ka ka same su sun fara masallaci tsaf kafin wata biyar sai ka ji sai an hada da tiya gas sai operation yaƙi sun go sai operation flush out sun go saboda rashin auna irin waɗannan al'amuran to Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan duk da malama ya gama waɗannan sai ce to babu shakka wannan yana nuna mana kenan sira ko kuma tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ashe abu ne wanda yake bukata a tsaya a nazarce shi a yadda ya kamata sannan kuma a gabatar da shi a yadda ya kamata ko sai ce daga cikin matakan farko da za a lura da su su ne annitaqu zamani lisiratin nabawiyya dole ne a tsaya a dubi ainihin wato zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga lokacin da ake nazarin sunna asira har zuwa lokacin da za a zo ana karantar da ita ana nuna mutane yadda za su aiki da ita ina ganin anan ba sai na daɗe wajen ainihin wato tattauna waɗannan matsalolin ba ba don kuma saboda na tattauna su a baya a tattaɓance lura da ainihin wato zamanin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar haka na farko mutanen garin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gaba ɗayan su yaran su ɗaya ya kamata ka gane wannan sannan duk wani wanda ka gani yana da dangantaka da ɗayan imma dangantaka ta jini ko dangantaka ta surkuntaka duka mutanen nan da ka gani cikin ƙwaryar maka haka suke don haka kenan in ka so za ka iya cewa gaba su al'umma ce guda ɗaya dunkulalliya ko to sai ka auna yanzu kai da aka haife ka a sabon garin zaria ko aka haife ka a sabon garin kano ko aka haife ka a cikin wata anguwa daga anguwanni na kaduna ƙabilu nawa ne a anguwannin wanda kowace ƙabila daga cikin ƙabilun nan ba ta yadda ma waɗancan ƙabilun suna da asali daga annabi adam suna da akan hanyar tarihi ne aka same su ko tsautsayi ne ma na jirin jiya har tarihi ya samar da waɗannan ƙabilu kowace ƙabila haka take kallon ɗayar domin duk wanda ya tashi abin da zai ce sai ce ai wannan ba shi da asali ai wannan danke ne duk abin da aka ce danke wato ba farko shi aka daga kwano ba dan danke ne haka wanda bai da muhimmanci ai wannan dutsa mu ne ne dutsa ne ƙwaro ne wanda yake duka duka a duniya baya wuce awa uku ma'ana waɗannan ƙabilun fa ba inda suka taso kuma ba inda za su je abin da yake cewa kenan gabi da ya ce yanzu kai da aka haife ka tsakiyar mutane masu irin wannan tunanin da yadda waɗannan ƙabilu suke sannan mutanen makka gaba ɗayansu sun haɗu a kan addini ɗaya shine addinin kafirci addinin gargajiya tare da cewa wasu gumaka ke bautawa wasu aljanu suke bautawa wasu mala'iku wasu suna bauta wa ɗan ruwa ne ɗan ruwa da ka sani ɗan wani duk inda da kogi zai faɗi su ji da san allolin shi na ciki a kun da yana da kyau ka dubi wannan zamanin ka ji yadda cikin makka take koma wajen makka idan ka dubi wajen makka kuma gaba ɗayan larabawan da ke kewaye da makka su kuma ganin mutanen makka suke a matsayin 'yan kama karya mutanen da suke ganin sun fi kowa asali to tare da haka kuma za ka same su su waɗannan larabawa da ke da maka suna da ash'uru bin naqas suna jin su ba su isa ba in ya samu kanshi a gaban bakuraishi sai lalatar da kanshi don haka zai iya zama ɗan daba in mace ce za ta iya zama karuwa zai iya yin kowace tsara ba don komai saboda ya san cewa dama shi ba a bakin komi wannan yake kallon shi ba to ka ji yadda kewayen garin da aka haifi annabi yake sallallahu alaihi wa sallam idan ka tafi nesa za ka ga wasu irin mutane ne waɗanda wasu ƙabilu ne daban su kuma ba su ma taɓa yadda balarabe ma mutum ba tun daga ƙuraishawan na cikin maka hannu waje waɗannan mutanen su ne farisawa waɗannan mutanen su ne rumawa ina muka gane haka lokacin da labarin ya zo wa sarki kisra daga abu sufyan cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ana tambaya sai aka tambayi shin na hirakal hirakal shin larabawa na kaciya sai ce eh da aka tashi saboda yadda bature ya rena balarabe shi ne mutanen rom sai aka ce aje a samu wani duk ina ga balarabe a kamo shi fita kai sai aka ji ana ganin wani balarabe aka zo aka cire mai wando aka gamsa a gaban jama'a yana da kaciya sai aka ce tashi ɗibi kayan ka ka damu mu guri ba mai da su cikin komai ba to yanzu mutanen da aka aiko wanda zai shiryar da al'ummar duniya gaba daya kun da wasu kabilu suka ɗauke su ko kun fahimci wannan da ke jama'a yanzu misali zan yi koyi haƙuri jama'a don irin waɗannan misalan wasu na cewa na ta musu da hankali amma ba yadda muka iya yanzu irin yadda bahaushe ya ɗauki ƙabilar baji wanda bahaushe saboda rena su ɗin yake ce musu gwari menene ya sa ya rena ƙabilar gwari sai ce bai da fasaha idan kaya ne bahaushe ya saba ya ɗauka a ka gwari ko sai ya ɗora haka sai bahaushe ce bai da fasaha idan zani ne bahaushe bahaushe ya ba ta ɗaura da sauti gwari sai ta ɗaura sai muskuce idan haka sai bahaushe har ya mai da abin salon magana duk abin da kai kai kuskure ce to da Allah kai da gwari da yanzu sai a ce Allah ya tashi turo wanda zai shiryar da hausawa daga cikin gwarawa kuma ina son ka auna abu za a samu matsala akwai suna da farko tukuna akwai reni ina fatan kun gane wannan a wani babban gari daga cikin kasashen na namu na ainihin wato kasashen fulani a nan kasar hausa yadda ba fulatani ke tunanin ya fi kowa asali a garin ya fi kowa daraja kuma duk kabilun da ke kewaye da shi sun yadda cewa haka ne don haka in ya tashi shi wannan ƙabila sai dai zo wurin da filatani ya karɓa addini ana nan gobe kuma a mai gori a ce gafara nan, kwanan ka nawa da shiga addini har za ka nuna mana son iyawa ana nan wata rana sai ga kuma da fulatani ya zo ba sa karkarin da fulatani daga cikin daji ya zo zai karɓi addinin musulunci a hannun yan uwanshi shi fulani sai waɗancan ƙabilu suke ta dariyar mugunta yanzu duk dubi irin wannan yanayi to yanayin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan in ka dube shi ta wajen addini da kuma ƙabila idan ka dube shi ta wajen da da daka shine ƙarfin soja gaba ɗaya ba a mai da balarabe a bakin komai ba don duk fasahar balarabe ta yaƙi ba ta wuce kibiya kwari da baka ba sai mashi sai ainihin takobi bayan wannan balarabe ba shi da wata fasaha da ta ɗari wannan sai aska ko wuƙa ko makamantan haka a daidai lokacin da gwamnatoci irin na farisa da rum su kuma suna da fasahar yin tankokin yaƙi da igwanni waɗanda za su kafa su su ne suna ainihin wato har da bom yana rusa gini ko kuma yana kashe mutane tun wannan lokacin suna da su sai ka gaya mu a irin wannan zamanin nesa waɗancan irin ƙabilu waɗanda dama suna ganin sun fi waɗannan waɗannan da ake ganin ƙasƙantattu su zo da addini a bi za a bi saboda suna da daraja to za a bi ne saboda dama an yarda cewa suna da ƙarfin soja to sai wajen dukiya waɗancan mutane ne waɗanda sarakunan su ke ci su sha a cikin kofuna da kwano na zinare waɗannan kuma suna ci a cikin akushi da ainihin ganye ina za ka haɗa su to dole ka tsaya ka dubi annutaq az-zamani na nabawiyya lallai ka ba da muhimmanci game da gano irin zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu waɗanne addinai ne suke da ƙarfi a lokacin nan addinin yahudanci yana da ƙarfi amma ƙarfin shi ba ƙarfi ne na addini ba ƙarfi ne na ci da sunan addinin amma ana zalunci zaluncin ana yin shi da cikin gida da na waje zaluncin da ya kai har da yahudai na ganin cewa in ya ci dukiyar balarabe ya ci halal laisa alaina fil ummiyina sabilun babu wata hanya da Allah zai kama mu in mun ci dukiyar wanda yake balarabe ne wannan ita ce da su amma fa wannan karatun ba Allah ne ya saukar musu a littafin su ba ƙarya suke wa Allah sannan sai kirista wanda shi kuma kirista baki ɗaya su ta taso ne a ƙyamar waɗannan irin musulkai larabawa don haka malamai daga cikin kiristoci sai su ainihin samu gida ko masallaci a bayan gari ko a daji sai je gina ya zaman shi yana ganin zama cikin waɗannan ƙasamai ma ya hallaka ne yana jiran annabin ƙarshen zamani ya zo su tafi tare sai kuma aka ce cikin waɗannan ƙazaman da shi yake gani a cikin su ne Allah ya nufin ya aiko da wani annabi sai ji hasada ta kama shi cikin shi da yake wanke rigar shi da tarbi yana yawo da cross Allah bai aiko a cikin irin su ba sai a cikin waɗannan ƙazaman kun ga dole ka dubi yadda zamanin yake game da irin wannan gwagwarmaya kuma ta tsakanin addinai to duban wannan zai taimaka maka wajen babu shakka ka dace wato to ashe abin a yadda ka fahimce shi to ba haka yake ba sannan sai ka dawo sai ka ga idan ka koma bangaren siyasa da gudanarwa da sarautu a lokacin babu wata sarauta kwaya ɗaya a makka kowace ƙabila tana da ainihin nata sarkin a cikin kowace kabila kuma za ka ga kowace anguwa da kowane layi ko kuma bafan wato tsinkin wata anguwa suna da wani nasu shugaban to suwa ne ne ke nan yanzu ke gudanar da makka a matsayin jagorori su ne waɗanda suka gaga ko dai sun gagara ko sun gagara saboda ƙarfin dukiya ko kuma suna da ƙungiyar 'yan tauri da 'yan daba waɗanda in suka ce kaza ka ce a'a za a bi dare a yanka ka wannan abin da ya shugabantar da su abu jihar kenan 'yan tauri ne menene ya shugabantar da su abu sufiyan 'yan kama karya ne alhazan birni masu dukiya suna da ƙungiyoyi na 'yan daba su ba su daba ba amma suna da ƙungiyoyin 'yan gaba da suka ɗaure musu gindi sannan in ka dubi mutane irin su hamza da su umar su kuma ne shugabantar da su suke yin abin da suke so kuma su kwana lafiya su kansu ne ga garaurin kansu su kansu fitina ne da irin su umar ibn musa tun kada da waɗannan al'umma gaba ɗaya sai a ce to kai kuma ka taso a cikin su ka ce gaba ba akan shirya suke ba to dole ne sai ka auna da kai kuma yanzu kana ƙarƙashin wasu mutane ne ko kana tare da wasu mutane ne waɗanda suna da sarakuna ne na musulunci waɗanda suke da tutan musulunci da ƙur'ani da sahihu bukhari da risala ta fiqhu amma kuma sai suka aje sai suka koma suka ɗauko al'adun gargajiya na iyayensu da kakanninsu kafin musuluncin ya zo amma kuma suka ci gaba da da'awar cewa waɗannan al'adun su ne asalin musuluncin su kuma sarakuna ne na musulunci sai ka taso za ka yi da'awa a ƙarƙashin irin waɗannan mutanen dole sai ka tsaya ka dubi waɗannan abubuwan ina fata an gane to duban yanayin wannan zamani ɗin nan jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske ba don koyi ba don ka rinka fassara al'amuranka da al'amuran tarihi din ka ga menene ba ka fa'idanta daga ciki kurkusa, menene kuma sai a nesa ne ba ka fa'idanta da shi sannan sai kuma an nitaq albakani li siratin nabawiyya sai ka koma sai ka ainihin wato sake duban yadda ainihin wato tsarin wurin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda wannan zai baka kyakkyawar fahimta cewa an haifi annabi ne a tsakiyar duniya domin hatta masu bincike a yanzu sun tabbatar da cewa ashe an yi kuskure wajen sanya agogon gmt da aka sanya ba a yi amfani da agogon makka ba domin dama a bisa tsari na ƙididdigar lissafi na sa'a ko mintuna ana fara daga tsakiya ne domin agogo kewayawa yake yi tun da agogo kewayawa yake ya kamata a ɗauki lissafi ne daga tsakiyar duniya don haka suka tabbatar da cewa sun tafka mummunan kuskure amma ba su gano wannan kuskuren ba sai da suka tabbatar da cewa makka ita ce tsakiyar duniya ka'aba kuma ita ce tsakiyar makka kenan makka ka'aba ita ce tsakiyar duniya gaba daya a ƙarƙashin wannan mutumin da aka haife shi a tsakiya kai kuma an haife ka a can gefe yaya za ka auna kanka da tashi da taka rayuwar ko da a tsakiyar gari ne wane ike wane kuma yana gefen gari ka dubi tsarin rayuwarsu tun daga abincin da suke ci har ɗabi'unsu ba iri ɗaya ba dubi mutumin da yake rayuwa yanzu a cikin wajen zaria sannan ka je ka ɗauki mutumin da aka haife shi yake rayuwa a kufaina ko a gwargwaje sai ka ga nau'in tunaninsu ba iri ɗaya ba wannan da ke rayuwa a kufaina ko a gwargwaje da wancan da ke rayuwa a zaɓi ko a dogarawa idan ya shigo ya ga an kasa dankali an ce naira ɗari biyu sai ce tai ana sata a bariki kalmar farko da zai fara cewa ne sannan kai kuma da zai danta kasuwa sai ɗauke ka wawa ne wannan za ka siya naira ɗari biyu wannan ya yi tsadar siya naira hamsin ko da kwan an je kawai ba za a samu a lokacin ba amma dai ya gama hukunta cewa cuta ake sata ake yi ko kun fahimci wannan wannan tunanin shi kenan da kasuwanci ko to haka tunanin shi yake game da noma in ya zo ya same ka a tsakiyar tudun gada kana da gida sai yake kana baka da rinjini baka nuni ne wannan rayuwa ai akwai wahala ka ce kullum ya ka rinka yin aure kai akwai wahala kai kuma in ka je sai ga yanzu ne saboda Allah har yanzu da baka huta da noman nan ba ita ni ne ni ne babban ta yi ai ban jin daɗi ma sai na yi noma to ka duba irin wannan kare wajen tunani yayin da kai ka ɗauki noma wahala ne shi kuma ya ɗauki awo wahala ne to haka kuka tafi a harɗa amma a gari ɗaya kuke shi yana gefe ne kai kana tsakiya balle wanda yake tsakiyar duniya da kai da kake gefen duniya dole ne kun ga a tsaya a yi nazari dangane da waɗannan al'amura wannan nazarin shi ne zai kai ka zuwa ga duk yadda ka tashi gudanar da al'amura sai ka san cewa mutumin da yake tsakiyar duniya irin ainihin wato ƙasar makka da mutumin da yake gefen duniya irin najeriya ko senegal ko makamantan haka tunaninsu ba iri ɗaya ba ne su ba iri ɗaya ba ce a yanzu idan alhazan mu suka tafi aikin hajji gani suke waɗannan mutane wasu irin mutane ne masu wahalar sha'ani haka su ma suke ganin noma ɗin wasu irin mutane ne masu wahalar sha'ani misali sai ka je ga an wa alhazai ɗaki da iya kwandishan da kafet da komai ga wurin cin abinci an shirya wa alhazai inda ba su rinka zama suna cin abinci amma sai ga wani alhaji ya zo ya jefar da tabarma a kofar gida ya kwanta sai ce wallahi ya kwana cikin iya kwandishan din mura yake yi sai shi kuma ga ah to ai in ka kwana a nan yanzu ga bola ga sauro ga kaza ga kaza ina za ka kwana a nan sannan ya za ka zauna a bakin hanya kana cin abinci yaya ma za ka rinka cin abincin da ainihin ba daga kamfani ba ba daga otal wanda nasdaq ta ba da rijista ba kawai wata tabbar hoto da miya kuka kana kwabawa kana ci sai ga balarabe yana kai da kai shi kuma wannan murna yake ya ji miya kuka ta haɗu a bakin shi kun ga tunanin ya saba ko bai saba ba ya saba saboda bambancin wuri amma fa wancan ya tsin shi biyar wancan ma ya tsin shi biyar wancan idanuwan shi biyu zuciyar shi ɗaya duk komai nasu na halitta iri ɗaya ne amma me ya bambanta su wuri amma addini iri ɗaya ne a ƙarƙashin wannan to da'awar ma an aka tashi gudanar da ita to sai an yi da irin tsarin da yake ba irin wannan ba a nan ne zan nuna kuskuren nau'uka mutane guda biyu kamar yadda na saba shine waɗanda za su tafi su je su yi karatu a wasu ƙasashe sai sai da tunanin irin yadda tunanin mutanen can yake suke za su kawo nan su dole irin su ba a ɗabbaka da kuma wasu waɗanda za su ainihin wato ɗauki tunani irin na nan su kuma suke don ne da kaza kaza na ƙasashen saudiya ƙasar kaza ƙasar misra ƙasar kaza ba ba a yi haka ba bambancin wurin jama'a yakan taimaka wajen bambanta hanyoyin gudanar da ainihin jama'a yanzu a garin kano suna da al'ada wanda in ka zo zariya ka yi ta in allah ya so in dai aka san ka da ita ba wanda zai ba a duk zariyar nan amma a kano ba komi ba ne karfe bakwai na magariba sai ya gani gida ya ɗauki kwano ya tafi zai siyo abinci a zai a ci a gidan shi abincin rawa wannan al'adar idan ka yi ta a nan zariya ka shiga uku don ni ina yaro na ji wanda ya zo neman aure gidanmu kalmar farko da aka ce sai aka ce wa mutumin da ke cin tuwon sayarwa na ɗauka a baya cin tuwon sayarwa ma ya zama ne ya zama aibi to balle da daddare amma yanzu da kano da daddare sai dai sun daina wannan ɗabi'ar amma shekaru ashirin da suka gabata kanana da wannan ɗabi'ar dare zai za ga babban mutum alhaji ya ɗibi kwanuka an je an sai tuwon sayarwa an zo an ci a gidan shi babu wata matsala kuma ba na ƙasa ba ne ba aibi ba ne amma a nan zariya in kai haka to matsala ne a ƙasar adamawa ko in ka sake aka ganka a bakin titi kana cin abinci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafin ka gama cin abincin mai yawa labari ya shiga cikin yola cewa ɗanki yana cin halala ce a bariki yana cin abinci kaga duk wannan menene duk wannan bambancin wuri nake so in nuna mana bambancin wuri ne kawai ya kawo in ba haka ba babu inda qur'ani ko hadisi ya hana ka ci tuwon sayarwa babu inda qur'ani ko hadisi ya ce dole sai an aje murfi a gidanka an yi tuwo haka ne almuhimmu ka ciyar da matar amma ku je yadda ɗabi'u suke anan gari ya waye a ƙasar maka sai da mutum ya je ya siyo gurasa da kaza da kaza ya kawo gida ɗai ɗai ɗai ne a cikin shekara wani za a kunna ainihin murhun gidan shi sai uku ga kicin ga murhu ga komai yana da shi amma sai ka ga silindar gas wani sai ta shekara bata ƙare ba don ba a girki siyo na rana a ci a na safe a ci a na yamma a ci har babban malami har kowa ne ne haka ba ba su mai da wannan a bakin komai ba saboda ne saboda bambancin wuri bambancin wuri yanzu a kasar saudi arabia malami ya zauna daga shi sai hula haka sai ji kamar tsirara ike yayin da a nan kasar mauritania da maghrib sai ga babban malami shi kuma sai sa babban riga da ya ciki da wando babu hula a kan shi rawanin nashi ma sai a goge shi a ninke shi sai ya rataya shi kamar budurwa haka a kafaɗa sai ya fito haka shi ne kuma babban malami a nan ƙasar magari ko kuma a martoniya shin menene ya kawo waɗannan bambance-bambance na tunani da ɗabi'u bambancin wuri ashe dole yadda ake gudanar da wa'azi a makka ba lallai ya zama daidai a gudanar da shi haka a nan zariya ba ko a nan kaduna ko a nan najeriya yadda ake gudanar da shi a nan kuma ba lallai ne ya zama haka ake gudanar da shi ba to wannan na daga cikin matsala mai muhimmanci wadda mu na nan da ke tafiya can karatu ba sa fahimta kamar yadda mutanen su na can su kuma in suka zo nan ba sa fahimta kowa sai ce irin yadda ake a garin sa haka za a yi idan dan misira ya wanda shi kullum dan draba ne ya saba caji da tsalle ana ana sassarfa ana so fofoti a wurin zanga-zanga in ya zai zauna ya wata uku ba a yi zanga-zanga ba sai ka je cewa lafiya ma'ana ba a yi zanga-zanga ba lafiya in ana zanga-zanga to ne ana zaune lafiya kenan rayuwa ta yi daidai mutumin salafin in ya zo najeriya sai ka tunanin kada da wani bam ya tashi da shi don har yanzu bai ji karar bindiga ba bai ji karar bam din ba to bai san ina ne bam din zai bullo musu ba shi abin da yake so ya bindiga ta fashe a can bam ya tashi a can to ya tabbatar man lafiya launi to amma in ya zo ji duk shiru ya zai fara ɗarɗar ko inda yake tsaye ne bam in zai tashi sai ne yana duk bam yana tashi to ka ji ikon Allah kai kuma yanzu idan kana kallon talbijin ka ji kerin bam ya tashi sai ban ke faɗi haka sai talbijin kake kallo wannan dinne ne ne ya kawo waɗannan bambance-bambancen bambancin wurare Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu ainihin saurara a nan insha Allah ta'ala sai zuwa mun zo darasi na da an jima da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah